Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49.31 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya Canal 3 fara'a da LOL FM, Nomad FM da kuma Haka zalika masu mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na daren yau Laraba goma sha bakwai ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Sau da kabir tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara wasu ƙasashe bakwai cikin jerin ƙasashen da gwamnatinsa za ta haramta ma 'yan ƙasar su shigowa cikin Amurka, cikin kuwa har da jamhuriyar Nijar. Ƙasar Morocco ta fara rarraba kayayyakin agaji a faɗin ƙasar domin taimakawa dubban 'yan ƙasar da suke fuskantar tsananin sanyin hunturu. kanun labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don cikakkun labaran kowace irin rawa majalisar dattawan najeriya za ta yi na rage karfin shugaban kasa da cin gashin kai na bai kamata a ba shugaban kasa wannan iko ba na har sige zababbun mutanen da aka zabe su ba a wani yunkurin na ganin an maida mutane muhallansu bayan gudun hijira da suka yi wasu kuwa na ganin da sake mutum ya je ya yi shekara goma ai ya zama dan gari ce lokaci daya a dawo da su akwai matsala da ya kamata ya nema ra'ayinsu kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafe da su kenan bayan duk waɗannan muna tafe da shirinmu na ɗinkin kwalba wanda madina dauda za ta kawo mana daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya daga ibrahim alfa ahmad jama'a salamu alaikum shugaba donald trump na amurka ya ƙara wasu ƙasashe bakwai cikin jerin ƙasashen da gwamnatinsa za ta haramta ma 'yan ƙasar shigowa cikin amurka cikinsu har da jamhuriyar niger fadar white house ta faɗa cikin jiya talata cewa shugaba trump ya sanya hannu akan wata takardar sanarwa ta karawa da kuma karfafa jerin kasashen da za a sanya ma al'ummar su takunkumin shiga amurka a saboda tabbatar da cewa ba sa bincike ko bayar da bayanai ga hukumomin amurka ta yadda za su iya kare tsaron ƙasa daga irin waɗannan mutane da za su shigo ƙasa daga waɗancan wuraren wannan matakin na jiya talata a bayan haramta ma 'yan jamhuriyar Nijar shigowa Amurka zai kuma ƙara da 'yan ƙasashen Burkina Faso da Mali da Sudan ta kudu da Sham ko Syria da kuma waɗanda suke riƙe da takardun tafiye-tafiye na hukumar mulkin kai ta Falasɗinu. Har ila yau wannan matakin na yanzu ya haramta shigowar dukkan 'yan ƙasashen Saliyo da Laos waɗanda a baya an taƙaita shigowarsu ne kawai. wannan sabon haramcin zai fara aiki daga ranar ɗaya ga wata mai zuwa na janairu sanya ƙasar sham a cikin jerin ƙasashen na zuwa duk da alkawarin da trump ya yi na cewar zai duk bakin ƙoƙarinsa na ganin ƙasar ta samu nasarar shawo kan matsalolinta a bayan tattaunawar da ya da shugaban ƙasar ahmed Alshara, wanda a can baya kwamanda ne na ƙungiyar al wadda amurka ta taɓa sanya masa takunkumi. fadar white house ta gabatar da hujjar cewa mutanen kasar sham da suke shigowa amurka suna ci gaba da zama har bayan karewar takardun biza nasu tana mai cewa dalilin ta kenan na daukar wannan mataki a kan kasar sham kasar morocco ta fara rarraba kayayyakin agaji a fadin kasar domin taimakawa dubban 'yan kasar da suke fuskantar tsananin sanyi na hunturu da ruwan sama kamar da bakin kwarya tare da dusar ƙanƙara mai yawa a sassan da suke kan tuddai da tsaunuka. Ambaliyar da ta biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya ta kashe mutane 37 ranar Lahadi a lardin safi da ke bakin gabar teku a ƙasar. Ta lalata gidaje da shaguna saba'in ta kuma tafi da motoci tare da rushe hanyoyi. Za a rarraba waɗannan kayayyakin agaji waɗanda suka haɗa da kayayyakin abinci da barguna. a larduna 28 da suke fama da tsananin sanyin hunturu da dusar kankara. Hukumomi suka ce gidaje kimanin dubu saba'in da uku za a rarraba ma waɗannan kayayyaki. A jiya talata hukumomi sun fitar da kashedin fuskantar dusar kankarar da yawanta zai kai santimita tamanin wato inci talatin da ɗaya a kwance a ƙasa a yankunan da suke kan tuddan tsaunukan Atlas. yayin da akasarin yankunan tsakiya da arewacin ƙasar za su fuskanci ambaliya saboda ruwan sama da ake sa ran zai kai milimita hamsin a yanzu haka ma dusar kankarar da ta zuba a tsaunukan warzazati mai tazar kilomita 500 a kudu maso gabas da rabat babban birnin kasar ta kai kimanin santimita hamsin kuma tsananin sanyi ya kai da komai aka ajiye a waje zai daskare ya koma kankara Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Sakataren tsaron Amurka Pete Hexted ya ce babu wani shirin da ake da shi na sakin bidiyon harin da aka kai akan wani karamin jirgin ruwan da ake zargin cewa na safarar mugan kwayoyi ne a ranar biyu ga watan Satumba a tekun Caribbean. A jiya talata Hexed da sakataren harkokin waje makon Rubio suka gabatar da bayanai ga dukkan 'yan majalisun dokokin tarayya na amurka waɗanda suke neman ƙarin bayani game da waɗannan hare-hare da aka yi watanni uku da rabi ana kaiwa aka kashe mutane fiye da tamanin a tekun caribbean da kuma na pacific a ranar litin da ta shige ma rundunar sojojin amurka ta kai hari akan wasu jiragen ruwa guda uku ta kashe mutane takwas a tekun pacific sakataren tsaro hexed ya faɗa wa 'yan jarida a majalisar dokoki cewa a bisa manufofin da aka jima ana amfani da su a wato a ma'aikatar tsaro ba za a saki wannan bidiyon da ba ta ce shi ga jama'a ba. Shugaba Trump na Amurka ya ba da umarnin a tare dukkan jiragen ruwan dakon man fetur da aka sanya matakunkumi a hana su shiga Venezuela a wani matakin da aka ɗauka ko kuma ake ɗauka a zaman ƙarin matsin lamba a kan shugaba Nicolas Maduro da kuma takura tattalin arzikin ƙasar. wannan umarni na shugaba trump yana zuwa bayan da sojojin amurka suka kama wani jirgin ruwan na jigilar man fetur a makon da ya shige a kusa da gabar kasar ta venezuela a bayan da amurka ta girka sojoji masu ɗimbin yawa a wannan yankin a cikin bayanin da ya yi a shafin sa na sada zumunta a jiya talata shugaba trump ya yi zargin cewa venezuela tana amfani da kuɗin mai wajen ƙarfafa safarar muggan ƙwayoyi da wasu laifukan yana mai lasar takwabin ci gaba da matsin lambar soja har sai kasar venezuela ta mayar ma da amurka a cewarsa mai da ƙasa da kuma kadarorinta abin da ba a fahimta a wannan bayani na shugaban ba shine wani irin hakki ne amurka take da shi a game da man fetur ko ƙasa ko kuma kadara na ƙasar venezuela Shugaba Nicolas Maduro ya yaba ma 'yan kasarsa da ya ce an shafi makonni 25 ana neman firgita su da nuna musu yatsa. Trump ya ce duk wannan matsin da ake yi na neman hana safar mugan kwayoyi zuwa Amurka ne. To amma kuma shugabar ma'aikatarsa Suzy Wiles ta faɗa cikin wata hirar da aka wallafa jiya talata a mujallar Vanity cewa wannan matsi wani yunkuri ne na kawar da shugaba Maduro da gwamnatin sa daga kan mulki. Ƙasar Venezuela ta fi kowace ƙasa a duniya arzikin man fetur. Hukumomi a jihar Rhode Island a nan Amurka sun sake roƙon jama'a jiya talata da su taimaka musu wajen gano ɗan bindigar da ake zaton shi ne aka gan shi a cikin wasu hotunan bidiyo wanda kuma ake zargin shi ya bindige ya kashe wasu ɗalibai biyu na jami'ar Brown a ƙarshen mako. A yayin da aka shige kwanaki uku ana farautar ɗan bindigar kuma jama'a suna ci gaba da zaman ɗarɗar. jami'ai a birnin providence na rhode island sun ce har yanzu ba su gane ko ne ne dan bindigar ba sun nuna wasu hotunan bidiyo da suka nuna mutumin yana kai goro da mari kusa da inda aka yi harbin a ranar asabar yana sanye da kaya masu duhu kuma ya rufe fuskarsa da kyalle baturen 'yan sanda na birnin providence oscar perez ya ce masu bincike suna fatan cewa wani wanda ya san mutumin zai iya gane shi a waɗannan hotunan bidiyo ta hanyar ganin yadda yake tafiya da kuma motsi da jikinsa. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu na farko. bayan wata ƙara da gwamnatin jihar Adamawa tare da sauran takwarorinta na jam'iyyar PDP suka shigar a gaban kotun kolin ƙasar na ƙalubalantar ikon shugaban ƙasa ko yana da hurumin dakatar da zababben gwamna ko wani zababben wakili idan ya fahimci akwai matsalar tsaro a wannan jiha. kotun kolin kasar dai ta ba da hukuncin tana cewa lallai shugaban kasa yana da wannan karfin hakan ya sa abokin aikinmu yusuf aliyu harande tuntubar sanata tahir mangunu shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa don jin matakin da za su ɗauka na rage karfin shugaban ƙasa. Eh dama a kowane demokratiya a kowane ƙasa a duniya ta danganta da kundin tsarin mulkin ƙasa. kuma bisa ga kundin tsarin mulkin kasa ita kotun koli hukuncinta da ta yanka ta zauna ke daram yadda za a canja ta kuma sai dai majalisa majalisar dokoki tarayya ta najeriya wato majalisar wakilai da majalisar tizai in sun canja tsarin mulkin kasa to wannan shine zai zama doka To me wannan yake nufi ga ainihin ita demokuraɗiyya a Najeriya kenan tunda za a ga cewar shugaban ƙasa yana da hurumi zai ci karanshi babu babbaka kenan. Kamar da nake gaya maka wato ne, bikiza da kundin samun mulkin ƙasa ta Najeriya wato constitution duk hukuncin da kotun koli ta ƙasa ta yanka ita ce dole ta Najeriya da kuma majalisun jihohi cikin kashi biyu suka canja wannan hukuncin da kotun koli ta yanka to wannan za ta fi fifiko ko a kan hukuncin da kotun koli ta yanka to yanzu haka majalisar wakilai da tijizai da kuma majalisar jihohi ba su canja wannan hukuncin da kotun koli ta kasa ta yanka ba yanzu haka ita ce doka a majalisa dattawa kuna wani kokari don ganin cewar kun kawo wani sauyi dangane da wannan saboda a rage ma shugaban ƙasa ƙarfi ga ainihin zababbun wakilan al'umma wai yanzu haka dai muna nan muna cikin yin jaran bawul a tsarin kundin mulkin kasa to yanzu haka dai batun ba kawo ta a cikin wannan tsarin jaran bawul wanda ake yi a tsarin mulkin kasa ba tamkar aka kawo maganan jaran bawul wannan in majalisa ta yarda da kuma majalisun jihohi ciki kashi biyu ciki uku suka yarda to shikenan za su canja wannan hukuncin da kotun koli ta yanka To amma yanzu mai kuke ganin zai zama makomar a demokuraɗiyya a Najeriya tun da yanzu shugaban eh, kasa. Eh da ni da bisa ga cin gashin kai na bai kamata a ba shugaban kasa wannan iko ba na har sige zababbun mutanen da aka zabe su ba. Ya kamata majalisa ta duba wannan batun a cikin tsarin gyaran bawon da ake yi saboda a canja kar a ba shugaban kasa wannan iko. domin wani shugaban kasa zai zo a gaba a cin gashin kanshi kawai in wani zababbin hukumomi gwamna ko kuma wayansu in ya ga su ba sa cikin jam'iyya daya zai iya cire su saboda haka ya kamata a cikin wannan gyaran bawul da muke mu canja wannan To kana ganin za a iya cewa kamun wannan majalisa ta kare wani abu ne wanda za ku iya yin ƙoƙari ku canza wannan doka kenan in mm, kafin mu bar wannan ofis nan domin yanzu babu mun kammala tsarin yin jaran bawul wato ne tsarin mulkin kasa mun gama mun gama gyaran bawul da muke yi sai dai a majalisar da za su zo bayan an yi zabe na gaba. jama'a kun yi Gwamnatin jihar Borno za ta dawo da 'yan gudun hijira dubu goma sha biyu daga ƙasar Kamaru zuwa garuruwansu a jihar Borno bayan sun kwashe sama da shekaru goma ƙasar Kamaru inda yawancin su hare-haren Boko Haram ya tilasta musu ƙauracewa garuruwansu a jihar Borno. Wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. Biyo bayan tsawon shekaru mazauna ƙananan hukumomin jihar Borno da hare-haren Boko Haram ya shafa hakan ya tilasta musu kauracewa garuruwansu tare da samun mafaka a ƙasashen Nijar da Kamaru inda yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta shirya dawo da 'yan gudun hijira kimanin dubu goma sha biyu zuwa gidajensu na asali a jihar Borno. Hakan da yana zuwa ne bayan ziyarar gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ƙasar Kamaru inda ya sauka a jihar Marwa inda dubban 'yan asalin jihar Borno ke zaman hijira sama da shekaru sha biyu inda ya bayyana buƙatar dawo da su gidajensu da nufin ci gaba da zama a garuruwansu a jawabinsa ga al'umman jihar borno a ƙasar kamaru gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya bayyana cewa ya matukar nuna godiyansa ga al'umman jihar borno bisa ƙoƙari da suka yi inda ya bayyana cewa zai biya musu dukkan wasu bukatunsu. ya ce duk mai bukatar komawa za a maida shi cikin lafiya ba tare da wani matsala ba sannan ya ƙara da cewa akwai akwai garuruwa a garin Bama da yanzu haka akwai wadataccen tsaro da za a iya mayar da mutane. Na nan kwalba su Bama ila. Bula mi yin na da so sora abi an ya karamu. Bula ya bula ya banki kumshe termuwa dara jamal mainti bula kuriye murose anuwa Bama Gwamnan jihar Arewa mai nisa a kasar Kamaru Bakari Mijin Yawa shi ma ya bayyana irin dangantaka da haɗin kan ƙasashen biyu inda ya ce zaman su tsawon shekaru suna samun tallafi daga gwamnatin ƙasar Kamaru inda ya bayyana cewa sun zauna tamkar gidajensu ba nuna wariya ko tsangwama. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya sanar da bawa duk wani ɗan hijira naira dubu ɗari biyar idan sun koma garuruwansu na asali a jihar Borno. cash assistance of 500,000 naira each to to return home. mafi yawan mutanen da suke zama a ƙasar kamaru dai 'yan ƙananan hukumomin goza chibok askira uba bama dambuwa kala balge da wasu sassan ƙananan hukumomi ne da ke zama a ƙasar kamaru a dalilin rashin tsaro a yankunan su wani masanin al'amurorin yau da kullum bamadu umara bifentima ya bayyana irin yadda ƙoƙarin gwamnatin jihar borno ke yi na maido da waɗanda suke zama a ƙasar kamaru sai dai ya bayyana cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan duba da rashin tsaro da har yanzu jihar ke fuskanta gaskiya ƙoƙarin gwamnan jihar borno borno abun ayaba ne sai dai a lura saboda wayannan mutane har yanzu suna nan kuma inda zai ajiye soyayyun hanyar sambisa ne mutum ya je ya yi shekara goma a ya zama dan gari lokaci daya a dawo da su akwai matsala da ya kamata ya nema ra'ayinsu wanda yake so ya zo wanda baya so ba dole to amma ba nema ra'ayinsu ba su kuma kwaɗayi kudi sun ji suna murna amma kuma su akwai matsala to saboda shi ya kamata a amfani da ra'ayin mutane duk garuruwan da yanzu ba tsoro kuma an je su zo suna cin zarrabin mutane wasu ma har da kashe-kashe har da kwane-kwane to ka gani akwai matsala. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta shirya da mara maido da dukkanin 'yan asalin jihar Borno zuwa garuruwansu Ibrahim Mustapha GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri. Tafiya Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. matakin ba da hutu a lokacin bukukuwa na addinai a Najeriya shine batun da muka duba a shirin ɗinkin kwalba na makon da ya gabata. Yau za mu ɗora. A jihohin Arewa, wani bincike da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi, ya nuna cewa tsarin sace-sacen mutane a makarantu ya kafa wani abin tarihi mai matukar hatsari domin an samu makarantu sama da dubu ashirin da aka riga aka rufe su a shiyar arewa wannan dalili ne ya sa wannan shiri ya nemi jin ra'ayin masanin harkokin tsaro dr yahuza ahmed getso kan yadda makomar ilimi zai zama idan an ci gaba da rufe makarantu a arewan a lokacin da aka rufe waɗannan makarantu na yi ƙoƙarin kaiwa ga ministocin ilimi guda biyu da babba da ƙarami domin janyo hankalinsu cikin gaggawa da nuna musu haɗarin yin haka amma na gode wa allah cewar na samu manyan shugabanni na tsaro wanda suka haɗar da hada shi kanshi ministan tsaro wanda na nuna musu illar yin haka dangane da makoma tsaro a najeriya domin hakan yana nuna abubuwa guda shida na farko yana bayyana gazawar gwamnati na biyu yana rusa guyawun jami'an tsaron najeriya musamman waɗanda aka ajiye a dazukan da suke faɗa da 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka a ɓangarori daban-daban. Na uku yana alamta cewar arewan nan da aka ce ana da kusan sama da kashi 80 na yawan yaran da suke ba sa makaranta wato gararan ba a titi suna gararan ba a titi kashi tamanin cikin ɗari na yawan waɗannan yaran suna daga arewa wannan arewar da ake ƙoƙarin a ƙarfafa ilimi musamman kuma ilimin mata sai kuma a ce irin waɗannan wannan yankin shine 'yan arewa da dattawan arewa da arewa consultative forum da sauran manyan ƙungiyoyin arewa da ake da su abin takaici har yanzu da muke wannan fira da ke ban ji wani daga cikin dattawan arewa ya fito ya tsawata akan cewar wannan yana da illa ko dan dalilan cewar 'ya'yansu ba waɗannan makarantun suke kasancewa ba ko dan dalilan cewar 'ya'yansu eh, da eh, ba su shafi eh, waɗannan makarantu da aka rufe batun da 'ya'yansu suna makarantu masu zaman kansu da kuma wasu makarantu a ƙasashen waje ko kuma nuna halin ko in kula da mantawa da cewar da ba dan akwai al'ummu a ƙauyukansu da ƙananan hukumominsu da ba za a gina makaranta har su samu su yi karatu su zama mutane su zama abin da suka zama da kuma mantawa da bashin da Allah zai tambaye su na cewar dukiyar ƙasa aka ɗau ɗauka aka gina su aka mai da su abin da aka yi da su amma su a yau suna ɗiban dukiyoyin gwamnati suna neman scholarship ɗin da suke rabawa 'ya'yansu suna tura su ƙasashen waje suna yin karatu wannan abu ne mai matsanancin haɗari ga makomar arewa wani hanzari ba gudu ba wannan abin da aka yi yara da yawa iyayensu ba za su bari su koma makarantun kwana ba saboda an karya musu gwiwa kasancewar za su saboda tsoron me zai iya faruwa saboda haka yaran da ba za su koma makaranta ba za su koyi wasu munanan ɗabi'u daga yaran da suke zuwa makarantun je ka dawo saboda yanzu irin laifukan da yaran da ke zuwa makarantun je ka dawo suke aikatawa kusan ya fi laifukan da yaran da suke ƙauraye ko 'yan daba ko 'yan sara suka ko 'yan kalare suke koya sakamakon barin su da aka yi a sake da kuma sakamakon cunkoson da ke waɗannan makarantun na je ka dawo yanzu kuma cunkoson zai ƙaru don haka har ya kai ga yanayin da malamai ba sa iya tsayawa a aji su yi karatu saboda inda ma malami zai tsaya ya koyar yana zama mai tashin hankali saboda haka yaran suna koya wa kansu waɗansu abubuwa marasa kyau musamman kuma ta amfani da wayoyin hannu ta inda suke dudduba waɗansu abubuwa da koyon waɗansu ɗabi'u musamman ta hanyoyin sadarwa na zamani wanda hakan yana da matsanancin haɗari ga makomar jagorancin arewacin najeriya tunda yanzu ma da ake da waɗanda su sardauna suka bawa amana su ta fawa balewa da su Yakubu ga wani suka taimakawa suka yi karatu suka zama mutane amma yanzu sun juya wa arewan baya ko suna mantawa da cewar Allah yana sane da su kuma zai kama su ganin cewa a baya an samu jihohi da suka tilasta sa yara a makarantu musamman ma 'ya'ya mata a arewan domin magance koma baya da ke faruwa a bangaren ilimi wannan mataki ya zama abu sabo da ƙwararru ke ganin zai iya durkusar da harkar ilimi a arewa ɗaya cikin shugabannin ƙungiyar tattaunawa tsakanin addinai wato interfaith mediation center rabaran james movell wuye ya bayyana ra'ayinsa ba za mu iya tafiya kahwada da kahwada da abokan zama na tarayyar Najeriya da suka fito daga wasu bangarori ba. Ai babban koma baya ne gare mu a arewa. Bugu da ƙari wannan yara da ba samu shiga makaranta ba ko kuma aka kulle makaranta sandiyar wannan rashin ingantaccen tsaro ko kuma kalubale da ke zuwa mana ta wurin mahara da masu satin mutane da kuma waɗanda suke da wani aƙida bambancin aƙida na ta'addanci yana iya ya kawo mana koma baya wanda an tafi an bar mu kamar mutum ne tura mota ta tashi a bar shi da ƙura wannan ba abu bane mai kyau gare mu 'yan arewa dole ne mu tashi shugabanninmu mu koma arewan da muka sani na da kullum nakan ce dole ne mu yafe wa juna idan akwai abubuwa da ke kawo mana koma baya dole ne mu dube su ɗaya da ɗayan su in faɗa ka faɗa a duba gaba ɗaya a gyara to idan an gyara wannan zancen tsoro ma za ta samu gyaruwa sannan bugu da ƙari mu da muke malaman addinai kuma dole ne mu ba da goyon baya ga tsare-tsare na ilimi kuma altajiranmu wanda Allah ya ba su kuɗi daman da abokanmu na kudu gaba ɗaya suke yi ka ga mutum ya buɗe makaranta ya yi komai da shi namu kuma shauran manyan mu sai dai a yi makekiyar gida a katange ta a zona ciki shi yasa kila mata wa'insansu suna da gidajen na a wani wuri ba su iya zuwa domin zancen ilimi ba su ganta da amfani ba amma gashi fa su ilimin ta amfane su suna nan suna kaiwa da kawowa suna wakiltar mu a wurare dama amma suna ba sa duba baya idan ba mu gyara ba idan arewa su gyara ba idan ba mu zo mun da ilimi ba mutane suka sa jari akan ilimi ba to lallai a kullum za mu zama masu kuka kuma za mu yi kuka da kanmu Abin jira a gani shine irin matakan da mahukunta za su ɗauka na ganin an samu tsaro a shiyar arewa da ma ƙasar baki ɗaya cikin gaggawa domin a ceto makarantu saboda kan rashin ilimi ya kasance ɗaya daga cikin manyan asarar da rikicin tsaro zai jawo wa ƙasar. A nan wannan shiri ya kawo jiki sai makon gobe za a sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. Madina Dauda ce daga Amurka ke magana. ke sallama da mai sauraro mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga Bala Bronco da labaran wasanni a takaice. mu tarayyar Najeriya a tarayyar Najeriya za mu je jihar Gombe arewa maso gabacin Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Gombe ta dai ta kasa kai bentanta a wasanni da suka fafata a gasar ƙasa da Premier League na Najeriya na shekara ta 2025. Kan haka ne mahukunta a kungiyar ta Gombe na ta suka ayyana dakatar da mai horar da kungiyar wato Abdullahi Taibu Umar nan take suka umarci Haruna Abdullahi Alamfase da kuma Suleiman Usman kala-kala wadda za su jagoranci kungiyar na wucin gadi har ila yau kungiyar kwallon kafa ta gombe na ta din ta sallami yan wasa guda takwas daga cikin yan wasanta wanda aka dauke su ba bisa ka'ida ko tsari ba kungiyar kwallon kafa ta gombe na ta din ta gode wa jagororin bisa irin gudumawar da suka bayar a lokacin da suke wasanni a kungiyar kwallon kafa ta gombe ta kungiyar dai ta ce nan gaba kaɗan za ta sanar da wanda zai mai gurbin mai horas da 'yan wasanta wanda zai ci gaba da jan ragamar a kungiyar ta gombe ta. daga najeriya da mu leka gasar da za a fafata na cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka afcon na shekara ta 2025 wadda za a fara shi a morocco a ranar lahadi 21 ga watan disamba na shekara ta 2025 masu masaukin baki kasar morocco ne za su fafata da kasar comoros inda za a yi wasan farko a filin wasa na prince maula abdullah da ke rabat za a fafata wasan da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT. Kan wannan gasar da za a fafata an gargaɗi magoya baya bisa haramcin abubuwan da ba za su shiga da shi wannan wasa ba. Abubuwan da aka haramta wa magoya baya su shigo da shi kuwa sun hada da wasan wuta da kuma na'urar leza abubuwa masu kaifi gilashi da makamai a har ila yau an haramta musu shan sigari da barasa da kuma miyagun kwayoyi a lokacin da ake wannan wannan wasanni din har ila yau an haramta bayanai ko kuma rera waka da ke ɗauki da kalamun batanci ko wanda basu dace ba cikin dokokin da aka shimfiɗa kuwa ba za a yarda manyan abubuwan masu nau'in da suka ɗauki mita arba'in ko talatin shiga da su filayen wasa ba wayannan abubuwa ko an alakanta su kamar manyan motoci manyan lema an haramta zuwa da dabbobi cikin jerin haramcin da aka yi wa magoya baya an haramta busa ƙaho da kuma shiga da ashana da zai zamo ta da wata bala'i na ji shafi wuta da kuma kyamarori masu ɗauka a surrance musamman na tabaran ido da kuma kayan ɗaukan magana wato rikoda har ila yau an haramta wa magoya baya rufe fuska da kuma wasu abubuwa masu kama da wuta da dukkanin wani abubuwan da ke nuna wani kalma na ɓatanci ko kuma siyasa. Bala GTA Hausa Amurka ke magana. daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare ko karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. kamun mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon fatan alherin amurka ke magana zuwa ga hajiya binta kaugama da hajiya salma kaugama da hajiya zainab kaugama da suke shagari kwatas a birnin kano da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna sauraron amurka ke magana yanzu a madadin ibrahim alfa ahmad da ya taya ni gabatar da shirin a yau ni sau da kabir nake muku fatan alheri daga nan babban birnin tarayya